ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Idan kunne ya ji kashi na goma. Nan take na ji gabana yana dukan tara-tara, a zuciyata na ce, anya ko ba fasa tafiyar nan zan yi ba? amma da na tuna da irin wahalar da na sha tun daga barowa ta ƙauyen kwadage har isowa ta nan ƙasar sudan kawai sai na manta da komai na fara hango na a ƙasar saudiya to yanzu nuhu ejen eh, yaushe kake ganin za mu ɗau hanya kenan uwa uwani ta faɗa tana wani rausayar da jikinta har da wani yin fari da idanuwa shiru ya ɗanyi na wasu 'yan daƙiƙu alamun nazari sai daga bisani can ya numfasa ya ce ina ganin idan a shirye kuke zuwa jibi sai mu wuce kawai ko ya faɗa yana mai kallon fuskokinmu sannan ya ƙara da cewa idan kuma ba shirya ba to babu damuwa sai na je na kai wasu fasinjan nawa idan ya so bayan na dawo sai na wuce da ku tunda wannan karan ina gama ba wani daɗewa zan yi ba sati biyu kawai zan yi na dawo nake sa rai a'a ba wani sati biyu mu ma a shirye muke kawai ka wuce da mu koya kika ce ƙawata ta faɗa tana mai duban fuskata ba amsa mata ba sai ɗaga mata kai da na yi alamun amsawa To babu matsala, ku shirya zuwa jibin da safe idan na ɗauko wasu mata a markas arabi sai na biyo nan na ɗauke ku. Yana gama faɗar haka ya shigewarsa mota ya tada ya gaba abinsa. A kan hanyar mu ta komawa gida ne na dubi uwa Ni kam ƙawata ba don karki ce na miki shishigi ba da na tambaye ki wani abu. A karki damu ‘yar uwa, faɗi zancen ki gaba gaɗi, ai mun riga mun zama ɗaya. To dama cewa zan yi, wai kin taɓa bin hanyar nan ne? na ga da yana faɗan matsalolin da ke tattare da hanyar biki damu ba wallahi ban taɓa bin ko hanyar sudan ba bare kuma ta saudiya wannan zuwan nawa shine farko sudan kuma shine farkon da zan bi hanyar saudiya ta faɗa yayin da muke ci gaba da tafiya amma ke ba ki da tsoro wallahi yoni da na ji a cikin bayanan nasa duk babu alheri saura kaɗan na ce masa na fasa tafiyar nan da kuwa kin yi wa kanki baƙin ciki ta faɗa yayin da muka ƙaraso ƙofar gidan nasu ranar tafiya kamar yadda ya alkawari bai saba ba kuwa domin tun safe muka ji kiran wayarsa wai gashi a kofar gida ya iso da yake dama tun jiya da dare mun riga mun gama haɗa kayan tafiyarmu da na guzurinmu komai yana guri guda shi yasa ko da ya ce mu fito ba tare da ɓata lokaci ba muka saɓi 'yan kayanmu da basu kai sun kawo ba muka same shi a ƙofar gida inda ya faka motarsa irin motar nan ce buɗaɗɗiya wacce take shiga ko ina ba tare da wani dirin kirki ba mata bakwai muka tara a cikin motar amma duk cikinsu babu sa'anninmu wasu daga cikinsu sun yi yayye da mu wasu ma za su yi jikoki da mu wata ma daga cikinsu ko gani sosai ba ta yi saboda tsufan da ta yi uwa ne kalli waccan tsohuwar don allah na faɗa tare da nuna mata tsohuwar da bakina a lokacin da muke ƙoƙarin shiga motar dariya ne kana na ƙara da cewa ita ma fa ina ga saudiya take son zuwa ko ko me za ta yi da kuɗi a irin wannan shekarun nata to ke in baya ga abinki murjanatu su kuɗi wane ne baya buƙatar su shi yasa zaki ji ana cewa wai tsoho da kuɗi yaro yaro kuma babu kuɗi tsoho ta faɗa ƙasa ƙasa domin mun riga mun shiga cikin motar direban yana niyyar shiga mazauninsa na sunkuyo da kaina saitin da zai iya ganina nuhu ejen zan iya bashi maganin yanzu ko sai an jima dariya tambayar tawa ta bashi a cikin dariyar yake bani amsa ai ko zaki bashi magani ba yau ba ina ganin sai zuwa jibi to allah ya kai mu amin ya faɗa a takaice tare da shigewa motar ya bata wuta muka ɗau hanya mama ba ni da lafiya ne na ji kina cewa zaki bani magani Amza ne mai faɗa hakan yayin da muke ci gaba da tafiya maganin ƙarin lafiya za a baka ko baka so ka ƙara lafiya bai ce min komai ba sai ma kwanciya da ya akan cinya ta yi lamo kamar mara lafiyar gaske wannan karan tafiyar kwana ɗaya da wuni ce ta kawo mu garin bar sudan duk da haka ma sai yamma lis muka sami isowa garin bar sudan babban gari ne wanda yake a bakin ruwa mutane da dama suna hada-hada a cikinsa musamman ma baƙi waɗanda ba 'yan ƙasar ba ko da yake ai kusan ƙasar ma gaba ɗayanta baƙi ne baƙin ma kuma hausawa da a yanda na sami labari tun ina ƙarama hausawanmu ne irin na najeriya da niger da chadi da kuma kamaru don asali su suka fara kafa ƙasar sudan saboda suna biyo hanya ta Sudan ne da nufin haurawa Saudiya. Daga bisani kuma sai su zaman su a nan. Da haka da haka har suka kafa ƙasar. Shi yasa ya zama na Hausawa kuma baƙaƙe sun fi yawa a cikin ƙasar. Duk da dai ana samun farare a cikinsu amma ɗaiɗaiku ne. Sai dai da fararen da baƙaƙen ba dai gashi ba. Kusan ma zan iya cewa gashi da sheƙin fata ne kaɗai za su iya nuna mana mu 'yan Najeriya. Amma fashi wannan garin na bakin ruwa bar Sudan kenan. waɗanda suka fi zama a cikinsa su ne masu son haura a saudiya in ma ka zo ne ka kwana ɗaya ka wuce ko kuma ka zo ne don ka zauna da 'yan watanni ka nemi kuɗi idan allah ya hore maka sai ka haura to su dai su murjanata suna daga cikin waɗanda za su yi kwana ɗaya su wuce ɗin shi ya sa ma nuhu ya kai su wani gida ya ajiye su kafin zuwa goben kin san me za a yi kuwa murjanatu da faɗa bayan mun gama nutsuwa a ɗakin da ya sauke mu tare da sauran matan ban sani ba sai kin faɗa ta kwaikwaiwa na faɗa a takaice saboda ba na son surutu don a gajiye nake sosai na ce ko za mu ɗan je bara ne a dam arab mu ɗan ƙara samun guziri ta faɗa da murya ƙasa ƙasa saboda ba ta so na kusa da mu san abin da take faɗa bare ma su yi tunanin bin mu gyara kwanciya ta ne akan kwalayen da suke a a ƙasa a matsayin shimfiɗu ke in baya ga abin ki uwa ne Yadda na gaji ɗin nan ni ina zan iya zuwa wata bara yanzu ga hamza yana bacci ko ke zaki goya min shi na faɗa yayin da nake shafa kan Hamza na ƙara da cewa ni ina mamakin yadda aka yi ma kika san wannan garin har kike ƙoƙarin tafiya wata unguwa wai ita dam Arab yin bara to sai kin dawo ni ina nan na faɗa yayin da na jawo bargo na rufe ni ni da Hamza da yake lokacin sanyi ne sosai zauna nan kifin rijiya ni kan ai bara babu inda bata kawo ni ba a wannan ƙasar ta faɗa tare da miƙewa tsaye alamun tafiya washe gari tun safe nuhu ejen ya zo ya kwashe mu daga wannan garin na bar sudan a cikin motarsa ya dinga lula ƙa'uwar tafiya da mu ba ji ba gani kuma ba tare da mun san inda zai kai mu ba a tunanina za mu awa uku har zuwa ma biyar muna shara da gudu a kan hanya babu ƙaƙƙautawa sai da muka zo wani ƙungurmin daji inda babu gida ko ɗaya a cikinsa sai manyan bishiyoyi da kuma duwatsu nuhu ejen ya sauke mu Dajin wani uban duhu ne da shi kuma shiru yake babu abin da kake ji a cikinsa face kukan tsuntsaye da ƙara itacen da iska take kaɗawa. Alhamdulillahi mun iso gurin ɓoyo yanzu. Saboda haka nan za ku zauna har na tsawon lokacin da jirgin ruwa zai ƙaraso. Kun san shi ma jirgin ruwan hukuma ta hana tashinsa a garin saboda wai yawan rasa rayukan da ake a cikinsa. Shi ya sa shi ma jirgin ruwan a ɓoye zai zo. Kuma ku ɗin ma a ɓoye za ku shige shi cikin dare ba tare da sanin hukuma ba. Ina fatan kun fahimce ni. ya faɗa yayin da yake ƙoƙarin shiga motarsa bawan allah to kuma har kwana nawa za mu yi kafin jirgin ya zo sannan kuma a cikin dokar daji nan waye zai ba mu abincin da za mu ci bare kuma ruwan sha na faɗa yayin da zuciyata ke dukan tara tara jiki na har wani kyarma yake idan na tuna da kalaman nuhu ejen na ƙarshe da kuma adadin kwanakin da ya ambata mana za mu yi anan karki dami yarinya duk ni zan kula da wannan ku dai kawai abin da zan faɗa muku ku guji abin da zai ja hankalin hukuma zuwa gare ku domin kusan kullum ba dare ba rana suna zagaye dazuzzuka domin neman irinmu yana gama faɗar haka ya shige mota abinsa ya jaye gaba mu kuma ya bar mu muna ta rarraba idanu a cikin ƙungurmin daji wanda kuraye da namun daji ya fi cancanta a ce suna rayuwa a cikinsa mm, neman halak da wuya barawo ya ce wai haram ɗin ma ba baya ba nuhu ejen bai daɗe da tafiya ba muka dinga jiyo sautin kukan jariri ƙasa-ƙasa a'a jama'a kamar kukan jariri fa nake ji a gurin nan ko dai kunne na ne yake jiye mini ba daidai ba cewar wannan tsohuwar kenan wacce muka taho tare a'a ba kunnen ki bane tsohuwa ni ma kamar na ji hakan faɗar wata dattijuwa kenan yayin da ta miƙe tana yan dube dube ya fito ni uwa ni tai da yake muna gefe a zaune ni da ita marjanatu ni fa kamar kukan jinjiri nake ji ke biki ji bane ta faɗa tare da ƙara kasa kunne domin ta tabbatar sai da na saurara sosai kana nima na jiyo abin da suke faɗa wato kukan jaririn ba mu gama tantancewa ba kukan ya da bayyana cikin sauti mai ƙarfi wayyo jama'a ku taimake ni na shiga uku na bani na lalace ni murjanatu yau ina na kawo kaina babu wanda ya kula ni domin su ma sauran matan da ke gurin duk warewa su kai murjanatu ki daina ihu kada hukuma su jiyo mu cewar uwa ni kenan yayin da take a tsaye jiki na kirma saboda tsaba tsorata ma kasa guduwa tai sai ma fitsari da na hango yana bin kafafuwanta mata ɗaya ce bata gudu ba a cikinmu sai ma faman safa da marwa da take yi tsakanin nan da can kar ku ji tsoro jama'a ku dawo ku zo ku zauna ba komai ne kuke ji ba kukan jariri na ne ban faɗa nuhu ejen ina da ɗa bane dan dan kan ubanki ba cewar wata doguwar mata kakkaura kenan wacce ke cikin tawagar tafiyar tamu sannan ta ƙara da cewa yanzu saboda allah abin da kika yi meye sunansa kenan rashin hankali ko ganganci ko kwatsautsayi tsautsayi za a kira shi kin sani sarai kina da jariri sabuwar haihuwa amma madadin ki haƙura da tafiyar sai lokacin da jaririn ki yayi kwari kiya tafi amma saboda shegen kwaɗayi kin kwaso jariri sabuwar haihuwa kin taho mana da shi bayan kina ji da kunnen ki irin kashedin da Nuhu ya janye mana yanzu ai sai ki san yadda zaki da shi cewar matar kenan wacce take ta faman yin faɗa kamar za ta doki uwar jinjirin ya kuwa za ta yi da shi wanda ya wuce ta koma inda ta fito da shi don ni dai ba zan yadda ta jawo min salalatsiya ba na rasa kuɗi na. cewar ɗaya daga cikinmu ita ma ni fa da za ku bi shawarata da ce muku zan yi kawai mu karɓe yaron mu shaƙe shi har ya mutu kana mu cillar da gawarsa a bakin ramin can da na yi kashi ɗazu ko ya kuka ci cewar wannan tsohuwar kenan wacce nake ganin kamar neman kuɗi bai dace da ita ba ni dai da ni da uwa uwani ba mu ce ufan ba idanuwa kawai muke rarraba a tsakaninsu amma kalamin tsohuwar ya so ya bani dariya ta ya za a shaƙe ɗan mutum har ya mutu sai ka ce wani ɗan tsako to Allah dai ya fitar da mu lafiya domin nima ina da yaron kuma ban san abin da zai iya zuwa ya dawo ba ita ko matar babu abin da take face rabga kuka kamar ranta zai fita musamman ma lokacin da ta ji wannan kalamin na tsohuwa sai kukan nata ya ƙara tsananta mama yunwa ke ji zan ci abinci cewar hamza kenan yayin da yake buɗe idanuwansa kaɗan kaɗan alamun ya farka daga bacci kai wannan yawan jin yunwa naka hamza yana damuna daga tashi bacci sai kiran yunwa to kin ga murjanatu ba surutu ba idan kina da abin da zaki bashi kawai ki bashi a zauna lafiya kin ga dai yanda waɗancan matan suka kowa kowace matar kamar za su cinye ta kar kuma su lura da namu yaron su dawo kanmu dan na ga alamar babu tausayi a fuskokin su ko kaɗan da sauri na fitar da garin kwaki na wanda na cusa a cikin kayana na yayyafa masa ruwa na baɗa masa kuli na bashi ya hauci sai da rana ta kusan faduwa kana muka hango motar nuhu ejenta tun karo mu buredi ne ya kawo mana da miya sai kuma ruwan sha da ya ɗuɗɗuro mana a jarkoki nuhu ejen, ga wata nan ta zo mana da jariri ba tare da ta sanar da kai ba ko mu ma nan da muke tare ba ta sanar da mu ba sai da muka ji kukansa da kanmu kana muka ankara cewar wannan ka kauran mata cikin alamu na mamaki nuhu ejen ya ce jariri kuma ƙware da gaske ga ya can ma tana goye da shi a bayanta ta faɗa yayin da take masa nuni da inda matar take har da wani cokaro ɗan kwali a gaban goshi kamar za ta yi faɗa da kishiyarta baiwa Allah aikin jaza mana bala'i mu duka ya faɗa rai a ɓace wallahi ba Ba ta kai ga ƙarasa zancen nata ba ya wanke ta da wani kyakkyawan mari ji kake fau wallahi me banza da ƙiƙiya jahila dabba kawai da ke in baya ga baki da hankali ta ya kin san kina da jariri kika ɓoye mini har sai da na kawo ki nan cikin kuka take ba shi haƙuri amma bawan allah nan bai saurare ta ba bare ma har ya ji uzurinta malama babu wani uzurinki da zan saurara ina kayanki suke ɗauko su nan cikin firgici ta ɗauko kayan nata ta durƙusa a gabansa ga su ranka ya daɗe a'a ai ba tsuguna zaki ba kin ga wannan hanyar ya faɗa yayin da yake nuna mata wata siririya hanya da hannunsa wacce shukokin bishiyoyi suka kusan rufewa ita zaki bi don na tabbata za ta kai ki harbar sudan daga nan sai ki nemi motar sudan ihu da kururuwa matan nan take yi tana ta roƙonsa akan ya taimaka ya mayar da ita da kanshi ko da kuwa ba zai bata kuɗin da ta bashi ba na hawa jirgi amma mutumin nan furyaki kamar babu ɗigon imani a zuciyarsa haka ya ta sakeyar matan nan tana kuka jaririn nata ma na kuka har ta yi nisa muka daina hangota ko da na gama kallon wannan diramar da ke faruwa ban san lokacin da wani zazzafan hawa ya fara sintiri akan kumatuna ba gaskiya na yi da na sanin biyo wannan hanyar ta saudiya yanzu ko tunanin irin haɗarurrukan da za ta iya fuskanta a kan hanya ita kaɗai baya yi kenan nima hakan za ta iya faruwa da ni wani lokacin kenan wallahi da ina da dama maganar gaskiya cewa zan yi na fasa yin wannan tafiya a mayar da ni gida kawai to amma ina aikin gama ya gama tunda mun riga mun yi nisa ko da na gama wannan 'yan tunane-tunanen nawa sai na ɗauko maganin hamza mai saka bacci na ɗura masa domin gudun kada abin da ya faru da waccan matar nima ya faru da ni. yau kusan kwanan mu goma a wannan kungurmin dajin kuma yau ne muke saka ran za mu bar shi don mu ma mu huta da kwanan daji haka nan muka yi wa'annan kwanakin babu abincin kirki bari kuma a yi batun wurin kwana ga uban sanyin da ake yi amma babu maganar abin rufuwa kashi kuwa da fitsari sai dai idan mun ji su mu nausa cikin dajin mu yi kayan mu maganar sallah kuwa dama sai a hankali hamza kam dai ya rame a cikin waɗannan kwanakin da muka yi a nan ya bushe ya wani fige kamar ba shi ba idan na kalli yaron har wasu hawaye nake ji suna bin fuskata na tausayinsa nakan so na tuno rayuwata a gidan haro amma da zarar tunanin ya faɗo mini sai ne saurin kawar da shi domin a zahirin gaskiya ba na son abin da zai sanyaya mini gwiwa daga yin wannan tafiyar yanzu da dare har mun kwakwanta a ƙasa mun lulluɓa da zannuwanmu muna ta famar kyarmar sanyi kamar yadda muka saba muka hango hasken cocila ba mu wani tsorata ba dama domin Nuhu ejen ya shaida mana cewa da dare zai zo mu wuce don a cikin daren ake saka ran jirgin mu zai karasu. Mun miƙewa muka yi muna jiran abin da zai zo mana da shi. To mutanen Saudiya ba ku ga ta ba domin jirgin ku ya riga ya iso tun ɗazu. Yanzu ku ɗauko kayan ku kawai mu kama hanya. Kun san fa tafiyar ba 'yar ƙarama ba ce a mu Don wannan tafiyar da muka yi da ku a mota na kawo ku nan. To ina mai tabbatar muku irin ta ce za mu maimaita yanzun nan har zuwa inda jirgin ruwan yake. ban san lokacin da bakina ya subuce ba na ce a cikin wannan daren kuma nuhu to idan ba za ki ba ai sai mu barki ki a mu wuce in ya so daga baya kya taho ko ya faɗa a takaice kana ya gaba abinsa alamar mu biyo bayansa kenan yake nufi haka muka yi ta tafiya a cikin wannan kungurmin dajin ga duhun dare ga kuma duhun daji ba ka jin motsin komai a gurin sai kukan tsuntsaye ko coci lamma wannan karan bai haska mana ba saboda wai tsoron kada hukuma su ankara tafiya muke amma ko junanmu ba ma iya gani sosai saboda tsananin duhun da ke gurin kawai saka kafafuwa muke yi ba tare da sanin inda muke saka su ba ni abun ma biyu ya zame mini ga tafiya a cikin wannan uban duhun gani kuma ɗauke da goyon hamza wanda na ɗika maganin bacci ya shaye kas sai faman sheƙa bacci yake abinsa ina ga wannan dalilin ne ma ya sa na ji ya ƙara yi mini nauyi a bayana ƙaiwayi kuwa waɗanda suka sassoke mini ƙafafuwa sun fi a ƙirga tun ina dukawa ina cirewa har da ya kai gaba na samun damar dukawa bare ma har na cire su saboda idan na biye wa cire kaya ba mamaki abokan tafiya ta yi mana nisa ko kuma fushin hukuma ya faɗa mana tunda ba wani ganin juna muke sosai ba sauki saukin ta ma hannayen mu rike suke da juna ni da uwa ni. mun ɗau lokaci mai tsawo muna ɗikar tafiya a cikin wannan duhun dajin ba tare da mun cimma inda muke son cimma ba uwa na ta sulale ta zubi a ƙasa a cikin raɗa-raɗa nake tambayar ta ni. kada ki ce mini gajiya ce ta sa kika zauna a nan dan Allah ki daure ki tashi mu lallaba kar abokan tafiyar mu su bace mana ni na gaji ba wai gajiya ce ban yi ba amma kin san ba imani ne da su ba idan muka zauna za su iya tafiya su bar mu a nan ko kura ta cinye mu ko zaki ba damuwar su bace tashi dan Allah uwa ne sun fi kusan yi mana nisa ina magana ina kokarin kamo hannunta domin ta miƙe da kyar ta samu ta buɗe baki ta ce min kar ki damu murjanatu Ya sauri ki bi su kar su miki nisa ni kan ba zan iya ƙara matsawa ko ina ba saboda ina tsamanin kunama ce ta harbe ni ko kuma maciji baki ji irin raɗaɗin da zugin da nake ji ba daurewa kawai ne shi yasa ban yi ihu ba dan na san idan na yi ihun abin da zai biyo baya sai ya fi harbin kunaman nan tashin hankali a gare ni murjani ta je ki za su miki nisa ta faɗa yayin da take shashekar kuka ni ma kukan nake yi amma ba mai sauti ba wannan wani irin bala'i ne na jawo wa kaina yau garin shegen son kuɗi har gashi na kawo kaina inda kuɗi suka fi bil adama daraja wayo allah na ina ma a ce duk waɗannan abubuwan da suke faruwa a cikin mafarki ne amma sai dai kash murjanatu a gaske suke faruwa kuma lokaci ya ƙure don da na sanin ƙeya ce abokan hira ma da ku a kashi na gaba don jin yadda za ta kaya shin